salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم شغا مسلاتي دا قفن داما Eh? shiga masallaci da kafan hagu yana daga cikin sunna mutum ya shiga masallaci da kafan shi na dama idan har mutum ya shiga masallaci da kafan shi na hagu eh, wa za khilafu hadayin nabi wannan yana daga cikin sabanin shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutane da yawa suna wannan kuskuren wani in zai shiga masallaci baya damuwa da wani irin kafa ne ya shiga in zai fita baya damuwa da wani irin kafa ne yake fita ya kamata in mutum zai shiga ya yi tunani zan shiga masallaci to da wani kafa ake shiga da kafan dama sai ya shiga in zai fita ya yi tunani ya fita da kafan hagu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi yan uwana ba sa tunani akan haka kawai suna fadawa cikin masallaci ne wannan kuskure ne na'am wannan bukhari rahimahullah al-imam al-bukhari Allah ya masa rahama ya ce babun damaitawa wajen shiga masallaci da sa sannan sai imam al-bukhari ya ce ya kasance abdullahi dan umar yana shiga yana farawa da kafan shi na dama in zai shiga masallaci idan zai fita sai ya fara da kafan shi na hagu na intaha walakin na kafira minan nas sai dai da yawa daga cikin mutane sun yi sakaci game da wannan sunna din ko kuma da yawa daga cikin mutane sun jahilci wannan sunna din an karɓo daga anas dan malik allah ya ƙara mishi yadda ya ce yana daga cikin sunna idan ka shiga masallaci ka fara ka fara da kafanka na dama idan ka fita ka fara da kafanka na hagu wannan yana daga cikin sunna farko du'a masjid eh?

ina aka fara kawowa insha Allah za mu duba yawa daga cikin kuskuren masu sallah akwai barin addu'a na shiga masallaci da addu'a na fita wani zai shiga masallaci baya addu'a in zai fita baya addu'a wayannan su ne mafi yawa daga cikin masu sallah yan kaɗan ne kawai suke shiga masallaci su tuna da Allah su yi zikirin da ya dace na'am كثير من الناس wato da yawa daga cikin mutane in suka shiga masallaci to kawai suna barin addu'a na shiga masallaci ba sa yi in ma jahilci daga gare shi ko kuma mantuwa duk da cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar kan wannan addu'a din rawa muslim an abi imam muslim ya ruwaito daga abi usaid radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci sai ce ya Allah ka buɗe min ƙofofin rahamanka Allahumma ftahli ba rahmatik idan ya fita sai ya ce Allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah lalle ina rokonka daga cikin falalanka وعن عبد الله بن عمرو بن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد قال للي النبي ya kasance in ya shiga masallaci yana cewa a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim min ina neman tsari da Allah mai girma wabi bi wajhihi karim sannan kuma ina neman tsari da fuskansa mai karamci shin dama wato ana iya neman tsari da siffar Allah ina neman tsari da fuskan Allah mai karamci an gane kamar ce na rantse da zafin Allah na rantse da fuskan Allah na rantse da kudura da irada ya halatta ya halatta duk wani dama ana rantsuwa da sunayen Allah da siffofinsa an gane wannan wannan shi ke nuna mana cewa siffofin Allah ba halitta ba ne da ce siffofin Allah halitta ne baya halatta a nemi tsari da halitta baya halatta a yi rantsuwa da halitta duk wanda ya rantse da halitta ya yi shirka an gane wani ko a uzu billahi azim ina neman tsari da Allah mai girma wa bi yi karim ai a uzu bi yi karim ina neman tsari da fuskan Allah mai girma wa sultani da kuma ikon Allah al-qadim wanda yake da dadde min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake jefaffe daga rahaman Allah وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربو kuma Allah ya ƙara mata yadda ta ce kana sallallahu alaihi wasallam idan dakhala al-masjid ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shiga masallaci yana cewa bismillah da sunan Allah wassalamu ala rasulillah aminci ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah gafarta min zunubaina ka bude min kofofin rahamanka na'am ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ماذا نقول عند الخروج من المسجد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بين الدع abin da za mu faɗa a wajen fita daga masallaci in za a fita daga masallaci me za a faɗa annabi ya gaya mana annabi gona radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ahadukum almasjid idan dayan ku wato zai shiga masallaci to yayi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ce ya Allah ka bude mu kogogin rahamanka idan zai fita yayi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ce ya Allah ka tsare ni daga shedan jefaffe daga rahama an karɓo daga Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fita daga masallaci yana cewa yana cewa bismillah wassalamu ala rasulillah da sunan Allah aminci ya tabbata ga manzon Allah a eh, na'am ya Allah gafarta min na? ka bude min kofofin falalanka masha Allah eh, ya kamata gaskiya za mu fara masu wancan sai su yi

بسم الله الرحمن الرحيم الرد على الزنادقة ردي ga zindiƙai fi madda'awu min ta'arudi ayatul qur'an fi madda'awu cikin abin da suka yi da'awa min ta'arudi ayatul qur'an na ainihin karo na ayoyin qur'ani su zindiƙai ba ma suna faɗa ma da hadisi ba ne kasa duka yan bidi a galiban sukan yi faɗa da hadisi sai inkarinsa idan hadisi ya saba ma ka'idansu mai rauni kuma yadda ku sufaye suna yin haka a sha'ira suna yin haka shi'a suna yin haka qur'ani suna su gaba ɗaya suna yin babu wani ɗan bid'a face yana adawa da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wasu daga cikin yan bid'a adawansu ya fi tsanani akan wasu ne an gane wani ko kamar sun zanadika su irin abin da yan bid'a suke yi ga hadisi su da qur'ani ma suke yi an gane su suna da awan cewa alqur'ani akwai karo kuma tunda akwai karo a cikin alqur'ani bai cancanta ya zama to littafin Allah ba to sai aka samu irin malamai irin su Imam Ahmad rahimahullah yazo yana warware irin wa'annan shubuhat din wa'anda zanadiqa ke kawowa game da alkur'ani ba gaba daya ba ba hadisi ba eh yanda kai zaka ga wani ya ce shi bai yarda da hadisin nan ba to zindiki zai ce shi bai yarda da wannan aya ba ina ba ta gani na'am Matsala mas'ala na farko Ahmad ya faɗa a cikin cewansa inda Allah ke cewa wato su kafirai duk sanda ainihin fatan ya nuna sai mu musanya musu wani fata wanda ba shi ba domin su ɗanɗani azaba idan an ƙona fatan ya ƙone ƙurmus an gane shi ne ma'ana ya nuna sai Allah ya ce sai mu musanya musu wani fatan sai a kawo wani fata daban wanda ba wannan fata ba domin su ɗanɗani mai azaba an gane wannan ana musanya musu wani fata wanda ba wannan ba don su ɗanɗani azaba na قالت الزنادقة sai zindiƙai suka ce ah, to me yaya al'amarin fatan da da ta sa'ada ya saba ma Allah wannan fatan da ya saba ma Allah din nan da aka canza shi to ya al'amarin shi ya kone tunda ya kone yanzu wa ake wa azaba eh wane ne ake wa azaba jama'a ai an canza wani fatan fatan da bai yi laifi ba shi ake ma azaba yanzu Eh? <laughs> kaga wayar mai da sun cika zindigai ko fatan da bai yi laifi ba shine fatan kuma da ake wazawa shi wannan da da yi laifin yanzu an cire shi ya huta sai Allah ya musanya musu wani fata wanda ba ita ba to ba ma ganin wani abu face Allah yana yin azaba ga fatan da bai yi zunubi ba yanzu fatan da ake wa azaba bai yi laifi ba hina ya ku Allah ya musu wani fata wanda ba ita ba sai suka yi shakka ga Qur'ani su zindiƙai za'amu annahu mutanafi suka yi da'awan alqur'ani yana karo da juna eh, sai muka ce inna lahi azza wa jalla to ce wanda Allah yayi mun musanya musu fata wanda ba ita ba ba wai yana nufin fatan da ba nasu ba فإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديلها wato abin da yake nufi cewa mun musanya musu wani fata wanda ba ita ba ai ma'ana tabdiluha ya sabunta ta shi wannan fata da ya kone sai Allah ya mai da shi ya koma sabo domin fatan su in ya nuna ya zama ya rube ya konu sai Allah ya sabunta fatan ya koma kamar bai kone ba kuma وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام دليلي سبب القرآن يتكيش أكوي خاص أكوي عام كثيرة أكوي ديوا akwai wasu keɓantattun al'amura ya alamu Allah wanda malamai suka san shi. Saka ai Allah ya ce yana azaba ga kafurai, ko? Tunda yana azaba ga kafurai idan yadda suke faɗa ne, in har za a canza wani fata ne wanda ba wannan ba, to ai ba kafuran ake wa azaba ba, wasu ne can ake ma azaba. ko to su haka nasi ya zo am ya nuna inna allaha la'anar kafirina wa Adala hum sa'ira Allah ya tsine makafirai ya tanadar musu wutan sa'ir to wutan sa'ir nan wa ake ba azaba tunda dai in fata ya kore sai a canza wani ya zama ba shi ba kaga tunda dai an canza wani fata daban ne misali yanzu kaman masallacin nan da muna zaune akan wani kafet ne ko sai aka canza wani kafet sai aka sanya wannan to yanzu akan wancan kafar muke zaune ko wani haka wani to in Allah ya ce yana azaba ga kafirai shin wani wani yake ma azaba ko su kafiran su kansu su kafiran su kansu ashe wannan baddallahu juludan gairaha ba yana nufin wani fata daban wanda ba wannan ba ana sake sabunta wannan fata din sai ya zama to kamar wani sabon fata an gano wannan ko al-mas'alatu thaniya matsala na biyu amma qawluhu qawlullahi azza wa jalla hadha yawmu la yantiqun amma magana Allah da yake cewa wannan yini ne wanda su ba sa magana sannan ba za a ba su izini ba su kawo uzuri ba a ba su izini su kawo uzuri gaba ɗaya gobe kiyama sannan sai gashi Allah ya faɗa cikin wata aya daban in ji abin sannan lalle ku gobe kiyama a wajen Ubangijin ku za ku yi ta husuma bayan an ce haza yau mulayar dikul ba wannan rana ne wanda ba za su yi magana ba wala yi uzanu lahun faya a tazirun ba a ba su izini ma su kawo uzuri to sai ga kuma wata aya ta ce summa innakum azumma innakum yawmal qiyama inda rabbikum taktasimun lallai ku gobe kiyama a wajen ubangijin ku za ku yi ta husuma shin gobe kiyama ana yin magana ko ba a yi gashi an yi to wancan aya da ya ce haza yau mulayin tukuri ya za a yi da shi an gane zindikai sun kawo wa'annan aya sun haɗa su karo faƙalu kaifa ya haza min kalamil muhkam sai suka ce yaya za a yi wannan ya to daga cikin maganan Allah wanda yake muhkam maganan Allah wanda wanda yake ba mutashabi ba Eh, wanda bai karɓar tawili qala hada yawmul ayyam sai ce wannan Allah ya ce wannan ne ranan da ba sa yin magana fi sannan sai Allah ya faɗa a wani waje daban sannan lalle ku gobe kiyama a wajen ubangijin ku za ku yi husuma sai suka raya su zindikai cewa lalle wannan magana sashensa yana warware sashi sai suka yi shakka game da ƙur'ani suka sanya wa mutane shakka kuma amma fasarar haza yau mulayen da amma fasaran hada yawm la yantiqun inji imamu ahmad rahimahullah hmm, hada awwal ma uh, tub'asu khalaiq wannan farkon da za a tayar da halitta ne ala maqadir 60 sana akan gurgurdan shekara 60 eh an gane ku alamik kidar 60 sana an gane farkon da za a tayar da halittu ne gwargwadon ainihin shekara 60 ba za su yi magana ba lokacin in an tayar da su farko farkon tashin su ba za su iya yin magana ba wala yu'zana lahum fil ihtizar fa ya'tazirun sannan ba za a ba su izini ba wajen kawo uzuri balle su kawo uzuri a wannan lokacin thumma yu'zana lahum fil kalam sannan daga baya sai a ba su izini su yi magana sai su yi magana daga baya وذلك قوله ربنا أبصرنا وسمعنا يا أبنجيجم وانا شيني عندك يا أبنجيجم من غاني ومن ورجعنا نعمل صالحا كداو دمو دنيا مي أيكي مي كيو أنا وجان an ba su dama su yi magana kuma sun yi magana. Wato idan Allah ya ba su izini ko in an fa'iza uzina lahum in an ba su izini ga yin magana sai suka yi magana wa tasamu sai suka yi husuma wannan shine inda Allah ya ce summa innakum sannan lalle ku gobe kiyama a wajen ubangijin kuke husuma kun ne wannan ko kaga an ba su izini su yi magana har ma gashi suna yin husuma a gaban ubangijinsu a wajen hisabi da kuma a wajen bayar da abubuwan da aka zalunci kowa kowa za a bashi haƙƙin shi sannan za a ce musu bayan haka kada ku yi jayayya gaba gare ni daga baya wato in suna cikin wannan jayayya sai Allah ya ce kuma mun shiru kada ku yi jayayya gaba gare ni hakika na gabatar muku da kyacewa lallai azaba duk da wannan magana azaba yana kasancewa an gane ko na'am to irin wannan to inda inda hadisi ne sai ga kawai mutum ya ce shi san bai yarda da sauransu to yanda mutane ke wa hadisi haka zindigai suke wa qur'ani wani zai karanta hadisi ya ce shi hadisin nan ya saba ma hankalin shi ko hadisin nan bai yarda da shi ba ko kaza to su ma zindigai suna cewa ayan qur'ani ya saba ma hankalin su ba su yarda da shi ba kaza kaza da sauransu haka nan kamar malaman sunna ba su yi bacci ba duk irin wayannan matsaloli suna daukan su ɗaya bayan ɗaya suna warwarewa domin su gusar da shubha ga mutane in ba ka ba sai a sawa mutum shakka akan maganar Allah alhali maganar Allah babu karo da abin da Allah ya faɗa kaga karo to karin na wajen kare amma karo baya cikin littafin Allah karo baya cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam na eh gaskiya gaskiya kan ya samu matsala sai ga mutum ya zauna cikin shubha na a ƙwarai da gaske za ka kawo mai kuma ka tambaye ka in ya ce ma shekara 60 shekara 60 da aka ba su damar yin magana ina ayan da ya ce haka to sai ka sashi a lungu ai sai guda to ma wace ce in ya nuna ma cewa wani lokaci da wani lokaci da kuma da wani wani za ka yana ta gumi na'am Allah ya na <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم تعليم المتعلم امر يوم na sanya littafin nan ya zan fasali fasali fasalin fi mahiyatul ilfasali a cikin hakikanin menene ilimi da kuma menene fiqhu da falalansa fasalin fi niyya fi halin fasali game da niyya yayin neman ilimi ya kamata ɗalibi ya fara neman ilimi haka nan kawai bai niyya ba to shi ne malam zai bayani fasali game da yin niyya yayin neman ilimi fasali game da zaben ilimi da zaben malamai da zaben abokin karatu da tabbata kan karatu in mutum zai yi karatu bai zaɓi irin nau'in ilimin da ya dace da shi ba sai ya sha wahala ko ya kamata in za ka yi karatu ka duba ka fi kwarewa ne kan hadisi ko ka fi kwarewa ne kan ainihin tafsiri ko ka fi kwarewa ne kan fiqh da usul din shi wato duk wanda mutum ya fi kwarewa Allah ya fi bashi hazzi sai ya dace akan sai ya dage akan shi an gane wani ko to da kuma zaben malami ba kowane malami za ka yi karatu wajen shi ba ka zaɓi malami na sunna mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah ka yi karatu a wajen shi ko malamin da yake yana da ilimin ba wai ɗan cuwa ba misali an gano wani ku? dole sai mutum ya zaɓi malamin da ya dace ya yi karatu in ba haka ba sai mutum ya yi noma a ƙasar da babu ainihin bai da taki ƙasa wanda yake matacce ka yi noma a gare shi me zai faru kaga sai mutum ya yi hasara ko sannan ka zaɓi abokin karatu wanda zai shajja aka kan aje a yi karatu sace wallahi yau ka gaje ce kai malam da ge mu je kaji tashi dan Allah mu je wannan maganan wai ka gaji ma bai taso ba dan Allah tashi mu je to irin wannan aboki wanda in ka gaji ya karfafa ka kuma ya nuna ma muhimmancin kullun a ringa zuwa makaranta ba fashi to irin wannan shine abokin da zai taimaka ma wajen neman ilimi amma abokin da kullun yana sangarta ka yau mu huta kada mu je gobe mu bari sai lokaci kaza to irin wannan aboki bai cancanta kai mu'amala da shi wajen karatu ba

to shi mai talibi zai bayani yadda ake yi in ka zo ka zauna a wajen malami kamar sati biyu ko sati kaza kana karanta wasu abubuwa nashi sannan kana tambayan halayensa idan ka ji an ce bai da hali mai kyau ka gudu bayan da za a yi kafin ka zauna ka tafi a ba zai yi sai ka zauna wajen malamin ka dan gani eh um, <laughs> wani bawan Allah ya ce akwai farfaganda wani malami za a yi ta propaganda a ce ba mai tsoron Allah kamar shi babu wanda ya san fiqh babu wanda ya san tauhidi babu wanda ya san hadisi kamar shi kuma ƙarya ne a wani zai ta kuran tashi idan ka je sai ka ɗauka kai ne har yanzu baka riski ilimin shi ba ana gama ce ka ji ilimi kai kuma ka ji ba ba da gaske sai zama to kana tabin ra'ayin wasu ne kai amma kai har yanzu ne baka ci ilimin ba amma ka ji irin bayani yanzu wannan bayanin tun Najeriya ka taba jin wani malamin da ya yi shi banda malam da sai wani cikin ila dai ni ne har yanzu dai har yanzu ba bari ne ci gaba da zama to haka za su yi ta karfa ka suna nuna maka ai duk bayanin da malam ke yi ba za ka iya samun bayanin a wajen kowa ba wani malamin ma shi kanshi yake cewa wannan karatu da kai a wajena wallahi ba za ku same shi a wajen kowa ba sai ɗalibi ya ɗauka haka ne ya ta girman kai ya ta girman kai sai ya je sai ya ga ashe ma ya ɓata lokacin shi ne an mai filtin kau kwarai da gaske um, fasali a cikin girma ilimi da kuma mutanen ilimi fasalin filjiddi wal muwazaba fasali a cikin kokari da lizimta wato mutum ya zama mai kokari mai lizimtan majalisi baya yin fashi to zai zai bayani akan wannan wal himma da kuma himma wajen neman ilimi ba wai mutum ya zo yanzu a neme shi wajen watanni uku ko hudu ko biyar bai dawo ba a'a ya zamanto mai kokari mai lizimta mai himma da haka ake samun ilimi fasali a cikin farkon fara karatu farkon marhala na fara karatu shine bidayatul sabas wa kadarihi da kuma da kuma daraja na ainihin wannan wannan wannan ranan wannan lokacin da kuma jeranta karatu in mutum zai fara karatu daga littafi kaza sai littafi kaza daga littafi kaza sai littafi kaza har ya kai ga ya cimma burinsa na karatu an gane kuma ku sani ba wai ba zai yi a ce dukkan littafi sai an karanta shi ba kaga littafi kaga ainihin library na malam sai ce to duk wayannan littafi kafin ka zama malami sai ka karanta su a gaban malami yi don haka ne ba za ka rabu da malam ba har abada ke an gane wani ko a'a ya zama to akwai wasu muhimman littafai wanda in ka sauke su shi kenan. kamar karatun zaure na da in har mutum ya kai zuwa ga mutasar an gama sannan kuma karatun hadisi in ya kai sayar bukhari sauran zai je ta binciken kan shi an gane wani ko su za su karanta da kai bukhari sannan in ka ga daman ka zauna ka karanta sauran ya haɗin ka zauna yau amma su galiban ana tsayawa ne ga sayar bukhari kawai da sauransu haka nan to sannan abin da ya shafi luka in an kai zuwa ga mukama akwai wasu suna fara yin shu'ara kafin mukama wasu suna fara yin mukama kafin shu'ara ana kaiwa nan ta ce to alhamdulillah an kai free da eh, insha Allah kai ma ka je ka bude majalisi Allah ya sanya albarka an gani ba wai dukkan littafan library kace malam duk littafan da ya karanta a shi karanta shekarun shi nawa ne zai karanta wannan library wanda akwai littafai wani littafai sun kai dubu ko dubu biyu misali ko fiye da haka a gane to ɗalibi ya san wannan sirrin ba wai dukkan littafin da aka ɗauko ne za a same a ce littafi ba misali na'am ah, fasali game da tawakkali dogaro ga Allah a wajen karatu kada ka dogara da dabarar kanka ka ce ai ni ina da kwakwalwar da zan fahimci karatu a ka dogara ga Allah Allah ya taimake ni in samu karatu Allah ya taimake ni in samu malamin da ya dace fasali game da lokacin samun ilimi a yaushe ne lokacin da idan mutum yana nazari nazarin ke tabbata to duk malam zai maka bayani lokacin da ya dace ka je ka nemi ilimi da lokacin da ya dace ka ringa yin nazari har ilimi ya tabbata fasali game da tausayi da kuma nasiha malami ya zamanto yana tausayin ɗalibinsa ya ba shi karatun da ya dace ya zamanto burin malami yaya za a yi ɗalibi ya fahimci karatu an gano wani ko? kuma fasali game da neman fa'ida wakti basir adam da ɗaso adam ya zama kullum ɗalibi burin shi yaya za a iya samu fa'ida kullum yana ƙaruwa kan ilimi an gani da kuma ɗaso ainihin ladabi a wajen malami ba wai karatu kaɗai ake yi a wajen malami ba ana yin karatu wajen malami sannan ana koyon ladabba a wajen shi firwaraki fasali game da tsantseni ko kyankyani duk zai bayani tsantseni wajen neman ilimi fasulun fi ma yurisul fasali game da abin da ke gadar da hadda in ɗalibi na so ya ringa haddace abubuwa menene wani irin abinci ne mutum zai ringa ci don ya ringa yin hadda sannan kuma bayan haka wani abu ne zai nisanta akwai abubuwan da in kana ci yana toshe kwakwalwa akwai abin da in kana ci yana bude kwakwalwa to duk malam zai maka bayanin wa'annan abubuwa saboda kwakwalwanka ya buɗe kai ta haddace qur'ani da kuma siha ka haddace littafan hadisi ka haddace ainihin littafan luga da kuma abin da ke gadar da mantuwa akwai abin da yake sa mutum yana karatu ya manta yana karatu ya manta fi ma ya zulubu rizq fasali game da abin da ke janyo arziki da abin da ke hana arziki da abin da ke ƙara tsawon rayuwar mutum da abin da ke tauyewa wato gam da katar ɗina ba wajen kowa ba ne face wajen Allah ga Allah kawai na dogara kuma gare shi ke mayar da al'amura na na'am <laughs> zai gaya maka abubuwan da ke kawo arziki da abin da kuma yake hana arziki gana so kai ke kenan ko shi ne arziki ma wa rizqu haqqun ma bihi yuntafa'u halalu naw makruhu naw mumtani'u yace arziki tabbas shine abinda ake amfani da shi shine arziki yanzu wannan hula naka arziki ne rigar da ta sa arziki ne a gane arziki shine duk abinda ake amfana da shi ba wai sai mutum ya zama multi billionaire kuma ce yana da arziki ba na a ƙawar musalli na malikiya بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم من ذن الله سيرا da amincin الله tsara tabbata a gare ya ce ma hafaza alaiha kanat lahu nura man alaiha duk wanda ya kiyaye sallah kanat da nura sallah zai zamanto haske a gare shi gobe kiyama wa burhanan zai zamanto kuma hujja a gare shi yana da abun faɗe a gaban Allah gobe kiyama in ya kiyaye sallah kuma sallah zai zama to tsira a gare shi gobe kiyama na yace waman lam yahafiz alayha duk mutumin da bai tsara sallah bai kiyaye sallah ba sallah ba zai kasance haske a gare shi ba ko hujja ko ba zai zama to tsira a gare shi ba zai kasance gobe kiyama tare da karuna da fir'auna da hamana da ubayi bin khalaf an gane gobe kiyama zai kasance tare da wa'annan in bai kiyaye sallah akan lokaci ba ko kuma yana yin wasu sallah yana tsallake wasu wannan hadisi wa ruwaito shi hadisi ne sahih ko rawahu hadisi ne jayid ko rawahu ahmad wa وابن wa ibn hibban ابن يبان وقال sahahu في wa qala نعم نعم fi at-targhib shakka cewa lallai tsarewa yana nufin tsayuwa da ita wato mutum ya tsayar da sallah fiyayyen tsayarwa tare da kuma sanin hukunce-hukuncen sallah ɗin da sanin sharuɗanta da kuma sanin abin da yake wajaba a cikin sallah ɗin abin da yake wajaba na rukunai da wajibai da abin da aka karhanta aikata shi mutum ya san abin da yake makarugi ne wajen aikata shi a cikin tsakiyar sallah wata jannubin akɗa da nisantan kurakurai da kuma ababen da suka saba mutum ya nisanci abubuwan da suka saba wanda yana janyowa zuwa ga ainihin lalacewar sallah wato ma'ana duk wani abu wanda zai janyo bacin sallar ka ka nisance shi abin da ke janyo ibra zai bata shi ko abin da ke janyo karanta ainihin lada an gane ladan da mutum zai samu ya zama to kaɗan to duk abin da zai karanta maka lada ka nisance shi da kuma sakamakon shi wanda yake cikakke idza fu'ilat ala wajhiha as-sa'i idan an aikata shi akan fuskar shi wanda yake ingantacce wa shahidu haza wato mahallu shahid na wannan shine maganan al-habib masoyinmu sallallahu alaihi wa wasallam innal abd la yusalli lalle bawa zai ta yin sallah zai yi ta yin sallah sai bawa ya juya daga sallar shi min salatihi illa ushruha alhali ba a rubuta mai wani abu daga cikin sallansa ba sai ushiri eh? bawa zai ta yin sallah daga bawa yana sallah amma ba a rubuta mai komai ba ya idar da sallah ba a rubuta mai komai daga cikin sallah ba sai ushiri wato 1 over 10 na ladan shi in za a ba shi lada dubu to ya aikata kurakurai eh? to wannan kurakuran ya sa bai samu wannan lada dubun ba sai ya samu lada ɗari an gane kaga an rubuta mai ɗaya cikin goma na ladan sallah ɗin au ha ko ɗaya cikin tara au ha ko ɗaya cikin takwas au ha ko ɗaya cikin bakwai a gani saboda ya tafka kurakurai a cikin sallah ɗin na amma rabin yasir radiyallahu anhu ya ce har manzan Allah ya kai zuwa ga ƙarshen adadi shine ɗaya a gane ku kenan masu yin sallah suna da ladaddaki daban-daban gwargwadon yadda mutum ya kiyaye ainihin wannan sallah din sallan ya dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam a gani idan mutum ya tauye wani abu to darajar shi zai tauye ladan shi zai tauye na'am bi taswibi salatin nas to da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci manzon Allah ya kula da datar da sallan mutane wata fiha da kuma inganta sallan da bayanin abubuwan da ke bata sallah da abin da ke tauye ladan sallah din da annabi ya yi bayani za mu samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya wa mutum yana koya wa mutumin nan mai muna na sallah mutumin nan mai suna almusi'u Salatu. annabi yana sanar da shi yadda zai inganta yadda zai gyara kurakuran sallah din kuma yadda zai tsayar da sallah akan fuskanta wanda ubangijin talikai zai yarda da shi ga huzaifa nan babban sahabi huzaifa al-yaman Allah ya kara masa yarda yana ganin wani mutum ya ga wani mutum layu timin ruku mutumin baya cika ruku'u baya cika sujada sai ya ce masa ya ce mai ma sallaita ba ka yi sallah ba wallahi mutumin yana sallah baya cika ruku'u baya cika sujada sai ba ya ce masa ma sallaita ba ka yi sallah ba walau mita ala haza da ka mutu kan wannan halin da ka mutu ba akan sunna ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wacce Allah ya ya ya dabi'antar da mutum a gare ta da ka mutu ba akan sunna ba wacce Allah ya halicci dan adam akanta wanda Allah ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanta wala ajidu ta'biran fil ihtimam bi amri salah wato ban taba samun wani ta'abiri ba ban samu wani fassara ba game da himmatuwa da al'amarin sallah da kuma tsarewa game da sallah kama arada hashari wato tsarewa ga sallah kamar yadda mai shari'a yake nufi kamar yadda Allah ta'ala ke nufi ban taba ganin ta'abiri wanda ya fi muhimmanci ba kamar maganan alfaruk umar radiyallahu an lokacin da yake cewa Kun indi aswala ya ce ku sani in ji umar lalle mafi muhimmancin al'amuranku a waje na shine sallah duk wanda ya kiyaye sallah kuma ya tsare game da sallah din to hakika ya tsare addininsa in dai mutum ya tsara sallah to ya tsara addininsa duk wanda ya tozartar da sallah fa huwa adya'u lima siwaha hmm. wa man dayya'aha fa huwa adya'u lima siwaha duk wanda ya tozartar da sallah to zai fi tozartar da wanda ba ita ba in dai har mutum ya tozartar da sallah to zai fi tozartar da abin da ba sallah ba duk wanda kaga baya kiyaye sallah to sauran ibada ma duk baya kiyayewa an gane wannan hadisin wa ya fitar da ita Imam Malik ya fitar da wannan hadisin a cikin muwatsa da Abdulrazzaq a cikin musannaf sanadin hadisin sahih an gane wani ku wa min hazal mantiq daga wannan fahimta ne kanatul haja ma sa ila bayani Hamil aqsa da wannan fahimta ne ya kasance bukata yayi shafa zuwa ga bayanin wato mafi muhimmancin kurakurai Eh, wato bayani ya yi shafa zuwa ga bayanin mafi yawan kurakurai da kuma abubuwan da suka saba allati ya ƙaufi hal musallun wanda masu sallah suke aukawa cikinta har ainihin tsayar da wannan ibada ya tabbata wannan ibada mai daraja wato a tsayar da wannan ibada akan fuskansa allazi aradahu hulawu irin fuskan da Allah ya nufi wa sannahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko manzan sa sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta shi da kuma sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hada wannan kenan wannan kenan wa karkan suratul kutub wal abhas haqiqa littattafai sun yawaita da kuma bincike sun yawaita duk wani fi mawdi aqda'i salah inda aka rubuta game da wato mawdu'in da ke da alaka da kurakuran masu sallah kurakuran sallah sannan kuma manhajin mawallafanta sun bambanta wato manhajoji na mawallafan littafan sun bambanta sun resantu da kuma ra'ayinsu bi takbi'ati wata wa taswibi ba'd al-af'al a cikin hukuncin kuskurantarwa da kuma datar da wasu sashen ayyuka manhajin ya bambanta akwai abin da wannan zai ce kuskure ne wannan kuma ya ce ba kuskure ba ne a ƙarshe dai manhajin ya bambanta irin abin da ba hannafe ke gani kuskure ne ba malike baya ganin shi kuskure ne irin abin da ba shafi'e ke ganin kuskure ne ba hanbali baya ganin shi kuskure ne wato kenan wa'annan mazahibin sun bambanta a wajen sanin a wajen menene kuskure menene ba kuskure ba na'am yace allazi wanda masu sallah suke aukawa cikinta wato a cikin tsakiyar sallansu kowanne daga cikinsu gwargwadon ra'ayinsa kowanne gwargwadon fahimtansa, kowanne gwargwadon ƙoƙarinsa min kitabin yu'aliju hadha Amur, wato sai maktaba library na musulunci ya wofinta daga wani littafi yu'aliju hadha Amur, wanda zai yi gogayya wanda zai solving wanda zai yi solving din wannan al'amarin ta ta ta mafuskanta mafuskanta na ainihin nazari na mazhabin malikiya an gane duk library gaba ɗaya zuba bai ga wani littafi da yake ilaji da yake gogayya da wannan mawdu'i ba akan wujahatun nazar na mazhabin malikiya shi bai gani ba shi yasa yayi kishi cewa to bari ya rubuta aqdaul musallin ala wujhati nazari mazhabin eh, imam malik a nan wajen sai fikira na littafin ya zo shine aqsa'ul musallin kura masu sallah kan mazhaba na malikiya kasa wanda yake bayyanawa kuma duk da yake bayyana da ra'ayin malikiya da manhajin malikiya fi bayanin haɗa salah a cikin bayanin kurakuran sallah da kuma sabani abubuwan da suke sabani a cikin sallah eh ababan karfafawa da dalilai zai kawo hujjoji da maganganun malaman mazhaba da abubuwan da suka rinjayar musamman ma a cikin wayannan matsaloli allati iktalafa fiha ahlul ilm wanda ma abota ilimi suka yi sabani akan ta bi ayi ra'ayi min al-ara la yu'addu khada'an Mm. duk da cewa yin aiki da kowane ra'ayi daga cikin ra'ayuka ba a lissafa shi kuskure ƙar'i eh, ta da ala dalilin matsar mutum ya dogara kan wani dalili amsashe shi yana ganin cewa in kai amfani da kowane irin dalili in kai amfani da kowane irin ra'ayi in dai ka dogara da wani dalili ingantacce shi yana ganin ba matsala insha Allah walam yakun zamma tatabbu li ulama kuma ya zamanto a can babu babu bi babu bibiya ga rangwamen malamai akwai wasu mutane wanda ba suna neman dalili bane a'a suna bibiya ne ga rangwame na malamai to an ce duk mutumin da yake bibiya ga rangwamen malamai to a sharri da yawa zai tattara gare shi in ka ce duk abubuwan da malamai suka yi rangwame zaka bi to zaka fada cikin kurakurai da yawa misali yanzu daga cikin mazahib akwai mazhaban da ke ganin babu laifi abin akwai maza da gani babu laifi a ɗan shagiya kaɗan a yi rangwame a kai sai ka rubu sai ka ɗauko wanda kake to tunda amma rangwame bari ka ɗauka akwai mazabin da ke ganin rangwamen cin naman jaki akwai mazabin da ke ganin rangwamen yin mutu'a sai ka tattaro irin wayannan rangwamen rangwamen rangwamen sai ka wallafa littafi a kai ka ga baki ɗaya ka tattaro sharri ne saboda wayannan rangwamen da ka tattaro ɗin kurakuran su suna da yawa a cikin kashi ɗari daga cikin rangwamen kashi casa'in kurakurai ne an gano wannan to akwai mutane irin wayannan sai su dinga bin rangwamen malamai akwai malaman da suka halarta music daga cikin mazayi akwai wanda suka halarta yin music da kaɗe-kaɗe to kaga wannan rangwame ne suka wasu kuma suka halarta giya sai ka ɗan ɗauko daga wannan malami wanda ya halarta a sha giya kaɗan ka ɗauko daga wancan malamin da ya halarta music ka ɗauko daga wancan malamin da ya halatta cin naman jaki ka ɗauko daga malamin da ya halatta ka saki hannu a cikin sallah ka ɗauko daga cikin malamin da ya mai wanda ya halatta yin auren mutu'a A gani sai ka ta ɗauko irin wa'annan rangoma rangoma rangwamen sai ka wallafa ƙatar littafi ka ce a yi aiki da shi ka ka tura mutane cikin shari gaba ɗaya eh akwai wannan na'am wafil kitab a ƙarshe an yaja ala hazal amal khalisa liwajhi ina roƙon Allah ya sanya wannan aiki ya zama tsarkakakke ga fuskarsa mai karamci kuma ya amfana da wannan littafi ga duk wanda ya karanta shi ko duk wanda ya nazari a cikin sa kullu man ashara alaiha kuma Allah ya yi sakayya da alkhairi duk wanda ya ishara a gare mu da rubuta wannan littafi da yin rubutu kan akdawul musallin duk wanda ya nuna mana mu yi wannan rubutu Allah ya saka mai da alkhairi wa haza wannan kenan to duk abin da ya kasance cikin wannan aiki na dacewa da kuma gam da katar to daga Allah ne shi kadai abin da ya kasance a cikin shi na kuskure da kuma takasiri takaituwa to daga kaina ne ni ne takaitaccen da kuma kuma daga shedan illa alkhair kuma ya ishe ni ni ban yi nufin wani abu ba face alkhairi kuma ba komai na nema ba sai dacewa wanda ya rubuta shi ne afkarul ibad mafi bukatuwan bayi zuwa ga ubangiji shine wa ahmad mustafa qasim at-tahdawi wato hamilu rayatul ya fi hadha al-asr ya dauki ya dauki tutan ya yada mazhaban malikiya kuma ya bata kariya a wannan zamani eh akan ilimi ba kware da gaske yana nan na ai sorry na ga mutum masar ne yake shi muje na'am bismillahir rahmanir rahim na'am na'am Wasallallahu. mala ya buɗe a sha'ira bai buɗe kawai ba Wasallallahu ala sayyidina muhammad Allah ya daɗin tsira a bisa mu annabi muhammad wa alihi wa sahabihi da alayensa da sahabbansa kuma ya yi aminci maskar aminci ɗaliban ilimi da yawa suna kuskure wajen wannan fassara ɗin a islamiyoyi da kuma suna karantarwa sai ce wasallama wani lokaci ma wasallaman taslima wasallaman kuma idan ma sun ja bakin daidai sai ce da aminci da amincewa wai ce haka wasallama wato yayi aminci tasliman gayan aminci ba wai yayi aminci da aminci da amincewa ba sun mai da wannan ya zama to mazdar da aminci da amincewa wai faɗa haka an gane to ko mafi yawan islamiyoyi haka ake fassara ma yara da wa'annan kurakuran an gane to saboda haka ya kamata malaman islamiyya su gyara wannan fassara din wa sallama taslima wa sallallahu ala sayyidina muhammad Allah ya daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi muhammad wa alihi wa sahbihi da alayensa da sahabbansa wa sallama taslima yayi aminci matkar aminci kuma ya yi aminci bakar aminci wannan littafi ne na ƙa'idojin sallah da alwala minar janaba da wankan janaba da taimama duk wanda ya san nan ƙa'idoji to haƙiƙa ya san sallah wanda bai san su ba to bai san komai ba daga addinin Allah sallarsa ɓatacciya ce malam ya sanya ta a bisa babi goma sha takwas ma bi kamil saboda ya yaye abin da ke tare da kai na rikice-rikice akwai rikice-rikicen sallah wanda kila mutum yana shiga cikin rikici rudu a kansu to malam zai yaye maka abin da ke tare da kai na rikice-rikice malam ya ce alfaƙihu masanin fiqihu al shugaba me yace yace an sanya farillan sallah goma sha biyar ne da malik da shafi'i sun yi sun haɗa a kansa da abu hanifa da ahmad bin hanbal duk sun yi tufaƙi akan haka haka ne ya ce an sanya farillan sallah goma sha biyar ne sai ce malik da shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal sun yi tufaƙi akan ta haka ne ba haka ba ne ko malikiyan ma akwai bambancin ra'ayi akan haka a cikin mazhaban malikiyan ma farillan sallah malamai sun yi sabani akan ta malaman malikiya kafin ma a tsallake zuwa ga sauran mazahibin an gano wani ko kaga idan mutum yana da makauniyar biyayya ta kalidul a'ma zai ce malaman fiqh sun ce duk malaman duniya sun yi ittifaqi a kanta. sai tsaya ya takalidi da wannan da ya zo sai wani ya ce mai farillan sallah guda goma sha biyu ne ƙarya ne ai an yi ittifaqi sai aka mai to ga abinda Imam Shafi'i iya ce ga abinda Ahmad ya ce ya bambanta da abinda karanta cikin qawaid ina fatan gane saka idan malami ya wallafa littafi ya ce an yi ittifaqi to kada ka yi saurin saki ka ji ka yi bincike ka ga ittifaqin misali babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce dukkan malaman mazhaba sun yi ittifaqi fuskan mace al'aura ne a wajen sallah an yi saɓani ne a cikin sallah kawai ina ba san gane wannan wato a wajen sallah dukkan malamai sun yi ittifaki dukkan mace al'aura ne ya kawo mazahib din nan to amma da aka yi bincike za ga imamu malik da ainihin imamu shafi da wasu daga cikin mazahib suna da ra'ayin cewa fuskan mace ba al'aura bane a cikin sallah da wajen sallah kamar imamu malik a cikin mudawwana fatawan shi ya ce mace a cikin sallah da wajen sallah fuskar ba al'aura ba ne to kaga wannan ittifaki da aka jingina zuwa ga ya kaga kuskure ne misali kuma kaga wannan malami babban malami ne shekul islam ibn taymiya ba karamin mutum bane amma ya jingina ittifaki ga dukka sai kuma ka bincika ka ga cewa akwai sabanin malamai akan wannan matsala din an gane wannan ko to irin wannan in ka ji an ce ittafaqa alaiha to kada ka yi saurin saki ka je ka yi bincike to yaya mazhaban ka ka duba littafan su to da wannan zaka san ittifaqin ya tabbata ko bai tabbata ba na'am na'am na'am fasalu fi shuruɗi sala fasali game da sharuɗin sallah bismillahir rahmanir rahim fi fasali game da sharuɗan sallah shurutis salati taharatul sallah akwai tsarkin hadasi da kuma tsarkin khabasi na'am menene hadasi menene khabasi in an ce tsarkin hadasi me ake nufi da shi tsarkin habasi me ake nufi da shi da washe hadasi abin da ke fitowa daga cikin ɗan adam a lokacin da yake fitowa shine hadasi amma da zarar ya riga ya fita ya zama kabasi misali yanzu rihi in ya fito rihi in yana fitowa yana fusa mutum ya yi hadasi bayan gida mutum yana jin bayan gida sai ya je sai ya yi bayan gida lokacin da bayan gidan nan ya fito hadasi in ya riga ya fito gashi a ƙasa ya zama kabasi fitsari in mutum yana ci wato sai ya zo ya fito da fitsarin to hadasi ya fito in ya riga ya fito gashi a ƙasa ya zama mai ya zama kabasi an gane to suna da hukunci daban-daban hadasi yana bata alwala amma kabasi baya bata alwala ko idan ga fitsari a ƙasa mutum ya riga ya yi alwala zai je masallaci sai ya taka wannan fitsari ya alwalan shi ko misalin mutum ya riga ya yi alwala za shi masallaci sai ya faɗa kwata kafan shi ya shiga cikin kwatan ya alwalan shi ko ya zai yi kawai zai wanke wannan wajen ne kawai Shi ne amfanin sanin wannan hadasi ne wannan habasi ne in shi hadasi ne mutum na yin rihi alwala ya karyi yana yin bayan gida alwala ya karyi yana yin fitsari alwala ya karyi mazi na fito mai alwala ya karyi kun gane wannan ko to saboda haka wato sharaɗan sallah akwai tsarkin hadasi da tsarkin habasi min albadan daga jiki wasau da tufafi wal makan da wuri ana so a yi tsarki daga jikin mutum da tufafin shi da wuri wa satarul aura da rufe al'aura kuma yana daga cikin sharaɗin sallah da kuma fuskantar alƙibla sharaɗi ne da barin zance da barin ayyuka da yawa a cikin sallah ayyuka da yawa wanda ba sa cikin sallah ɗin akwai ayyuka da yawa wanda ba su shafi sallah ba mutum ya ringa yawan susa ba dalili ko yawan wasa da gemu ba dalili ko mutum ya tashi daga nan yayi nan ba dalili to irin wayannan abubuwa wanda ba sa cikin sallah sai mutum yana yin su haka nan ba dalili in suka yawaita sallah yana ɓaci surrati ila rukuba al'auran namiji shine abin da ke tsakanin cibiya zuwa mai zuwa gwiwa abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwa shine al'auran namiji kenan da namiji zai sanya wando iya nan sai zo ya mutane sallah ya sallar shi sallah yi. an gano wani ku to sai dai amma bai shiga cikakke ba amma sallah yi tunda ya rufe al'auran shi an gano wani ku al'auran namiji abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwa da mutum zai sanya zai zai daura zali jautu iya nan nan gaba ɗaya a waje sai sallah yaya sallah ta yi ko limamin kare ana a gyara sau a gyara sau kawai sai ga limami ya daura jautu iya nan duk gaba ɗaya a waje ya zo ya shiga gaban shi a gyara sau za ka bi sallah ita wa'ibi ce sallah ya ɓace ba la yi salli yana a dukkan ne ne ala saubin wahi laisa ala aftafi yamin hushai su ma sun ce an karhanta sallah fi sarawin illa iza kana fauka hashe'un an gane wannan ku saboda haka makaruhi ne mutum ya yi sallah babu komai a saman shi duk da wasu malamai sun ce wajibi ne saboda wannan hadisin a gane annabi ya ce in kana wasi'an in mai faɗi ne falsahib bihi ka lulluba da shi in tufafi ɗaya kake da shi in kuma matsatsi ne ka ɗaura shi a nan wa khalid bai da ɗarfai ka ɗaura nan ka ɗaura ka ɗaura a wuya in baka da komai sai gyautu sai ka yi haka in kuma dan gajere ne kawai suka dora shi a nan kawai sallan ka eh wannan abun nan ila din nan wannan abun nan ne ko shi kawai in ko gwiwa na waje in je a wannan mutum ya rufe gwiwa tare da gwiwa eh ma'a an gane wannan wal mar'atu kulluha auratu ita mace dukkanta gaba ɗaya al'aura ce ita mace duk jikinta banda fuska da kuma tafukan hannu Shi ne kawai ba al'aura babban da fuska da tafukan hannu Shi ne Ibn tamiya ya ce malikiya suna nufin fisolati a cikin sallah amma a wajen sallah fuskan mace al'aura ne Shi ne a cikin mudawana ga fatawan malik ya ce fisolati wa wa kharijiha a cikin sallah da wajen sallah fuskan mace ba al'aura ne an gano wannan wannan kuma shi ne mazhaban ibn hazam al-andalusi az-zahiri al-andalusi az-zahiri cewa fuskan mace ba al'aura bane a cikin sallah da wajen sallah yace masu cewa fuskan mace al'aura ne da za su gama binciken qur'ani tun daga fatiha har zuwa ga nasi ba za su taba kawo dalili ba har abada ba su da shi an gano wannan ko ba su da dalili har abada yace haihata haihata haihata ya ka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba su iya kawo wata aya na ƙul'ani ko wani hadisi ingantacce wanda ya nuna fuskan mace al'aura ne an gane saka mazhaban zahiriya fuskan mace al'aura ba ne an gane a cikin sallah da wajen sallah haka nan ma mazhaban malikiya an gane na'am na, eh. na'am sai wa sai ashmawi sai sauri muna zo mu kai mutum sannan zai mu tsaya na bismillahir rahmanir rahim babu mandubatis salah na'am babun wato salloli na mustahabbai salloli da suke mustahabbi wa yustahabbu lil ان an yatanaffal qabla az-zuhr wato an so ga mukallaf yayi nafila kafin azhar kuma yayi nafila bayan azhar kuma an so ya yi nafila kafin la'asar da bayan magariba su malikiya ba a yi nafila qabala maghrib ba a yi nafila kafin magariba duk da cewa ga hadisin manzo sallallahu alaihi da ke cewa sallu qabala al sallu qabala al-maghrib liman sha'a ku yi salla kafin magariba ku yi salla kafin magariba ga wanda ya so to su malikiya ba sa yin nafila qabala al A gani suna yin nafila ba'adar al ne kawai kuma an so a dage a ƙara ga nafila bayan magariba eh wannan duka wayannan nafilfili ba dole bane su kawai suna kan hanyar musabanci ne musahabi ne su haka nan an so sallan duha an so sallan asham an so gaisuwan masallaci ba dole bane inda malik da shafa'i ƙarancin shafa'i raka'a biyu ne an so kuma wutiri shi wutiri raka'a ɗaya ne bayan shafa'i eh daga raka'a ɗaya raka'a uku raka'a biyar ya zama dai mara wannan shi wutiri sunna ne mai ƙarfi ba mustahabi bane karatu a cikin shafa'i da wutiri a bayyana ake yi ba ɓoye ba mutum na karantawa cikin shafa'i a raka'an farko yana karanta fatiha da sabbi isma rabbikal a'la na biyu yana karanta fatiha da da ainihin raka'a na biyu da da fatiha da qul ya kafirun a cikin wutri ba wa fil yana karanta ummul qur'an wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad da kuma nasi da falaki raka'atul fajr raka'atul fajr suna daga cikin abinda an kwadaitar a yi su an ce kai suna daga cikin sunnoni su ma mutum zai karanta a cikinsu da fatiha ne kawai wallahu a'lam fatiha ne kawai duk da akwai hadisin da ya nuna ana karanta gajejerun surori a ciki irin su kulli ayyuhal kafirun da su qul wallahu a'lam insha Allah an yi karatu an ce ya wuce awa da na'am mutum ya yi fitsari eh kasan su malikiya su a nasu ka'ida idan mutum ya taba gaban shi alwalan shi ya karye shine matsala amma mazaban da ke ganin in mutum ya taba gaban shi alwala mai karye ba in yi fitsari sai je alwala sai je wanke je wanke gaban shi sai je wanke daga baya je ci gaba da harkar shi hmm? su sun dauka taba gaba ya karya shi ne inda inda gizo ke tsaka Allah shi ce da ke na wani wannan na filolin da ya ce a nan gaba na ga babu wanda ya matsayi sai sai shafa'i da ya a kallon raka eh shi shi yana nufin kenan duk babu babu ka'ida kenan ko shi ya nashi fahimta eh na'am Thank you. ana ruwa ba dalilin da ya hana gaskiya wai karatun qur'ani ana ruwa wasu suna ganin babu kyau a karanta ana ruwa kanka karanta eh to ka karanta su idan za a shago sai da ita harkar duniya rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah mazaje wanda kasuwanci ko ciniki baya shagaltar da su daga ambatan Allah hmm? Qur'ani shine ne zikr na wannan ya gina hukunci ne da sarrai ko ya karanta wani littafi shazi ya zo yana yada wa mutane kai to gina ai tazuna da wajen sai shi ne sharrin wasu eh, manzo Allah ya shige ta kuma ba ga an bace Allah ba akwai akwai zikirin da ake a kasuwa bai zaka kira sunan Allah kasuwa kenan ka je kasuwa ba wa'azi ba kenan ba za ka ce Allah ya ce kaza annabi ya ce sannan mafi sharrin waje ne eh? ba gane ba eh, ya za ka yi ka zo ai ƙur'ani kasuwa ma shi yafi fi dacewa karanta ƙur'ani shi fi dacewa a yi wa'azi saboda waje ne wanda shedan ya yi ƙwai ya kyanke shi a wajen shedan ya yi ƙwai ya kyanke shi a kasuwa to ya fi cancanta a ce akwai malamai suna ta wa'azi abdullahi bin umar yana yawon zuwa kasuwa haka na kawai zai je kasuwa ba abin da zai siya saboda yin sallama ga mutane da kuma yin wa'azi kana kuskure ce ga tsoron Allah gyara wannan gyara wannan haka yake tayi haka yake a kasuwa to yanzu malai ba ka kai ziyara kasuwa ko ya ce malami ya je amsan wani wani a kyautar ya je amsan nashi nashi kazan ne eh to ina zuwa bayan sallah ana yi eh akwai akwai malaman da ke shiga masallaci da yi nasiha bayan sallar azhar da kuma wani lokaci bayan la'asar ko kafin la'asar ne wani malami na zuwa daga can suka dauko malami ma daga can waje suna dauko malami daga waje zai musu karatu ɗan kasuwa wasu wasu kaɗan suna zama wasu suna can shago suna ci eh Allah shi taimake mu eh to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk